alhamis wanda ya dace da goma ga watan Al-Muharram a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shi ne wannan na sha biyu sha biyu kenan ko sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da miladiya dan ce game da karatun littafin da albarka bulugul maram min al ahkam a bara min fara da babu babu tarhibi min masawi al akhlaq a tsakiyar babu muka tsaya lokaci mana za mu tashi kan hadisin abubakar wannan kuma shi ne darasi na ɗari da ashirin وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا wannan shahararren hadisi yana Abu Dharr al-Bukhari an karbo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ba yarmihi an rabbih fito irin abin da manzon Allah ke rutowa daga wurin ubangijinsa wato hadisul qudusi ne qala ubangiji ta'ala ce ya ibadi ya ku bayina inni haramtu dhulma ala nafsi ni na haramta wa kaina zalunci na haramta wa kaina zalunci wa ja'altuhu bainakum muharrama kuma na mayar da zalunci ya zanto abin harantawa a tsakaninku da ba Allah ta'ala baya zalunci inna Allah laysa bi zallamin lil abid wa la yuzlimu rabbuka ahada inna Allah la yuzlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima duka waɗannan ayoyi ne waɗanda suke nuna ubangiji ta'ala baya zalunci sannan kuma ya mayar da zalunci ya zanto abin haramtawa a tsakaninmu ma'ana kada sashin ne ya zalunci sashi fala ta zalamu kada ku zalunci junanku cikin abin da ya shafi jini ko dukiya ko ba kowane irin nau'i na haƙƙi wani hadisi a karjin muslim imam muslim ya rawaito shi وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اتدرون ما الغيبه قال الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قيل افرايت ان كان في اصل ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما فك... وإن لم يكن فيه فقد بهته أخرجه مسلم ولا أبي كان كبير قاعدي هرير أن أشكال الدعب ليش يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي صحابي أتدرون من الغيبه؟ سن كنسل أدن دا كتنا بسنا جيبة يوجد مطل مينين وأمره يوجد مطل أشري أنت قالوا في صحابي الله ورسوله آمن الله دمان زلسة في سنه. kala sai manzo Allah ya ce zikrika akhaka bima yakrah ka ambaci dan uwanka da abin da yake ki wannan shine giba dan uwanka baya nan ka rinka maganar kana faɗin wani abu game da shi irin abin da baya so wannan shine giba amma idan yana son abin fa wannan ba giba bane ba zikrika bima sai suka a fara'aita in kana fi akhi ma aqulu ba ni labari ya manzo Allah idan ya kasance abin da muke faɗa game da dan uwana din sifarsa ne haka ne halayyarsa ne zuwa ne yana cewa wani da yawa yake kuma da bi'anta wannan marwaci ne ko kai wani matsoraci ne kuma da bi'anta wannan matsoraci ne abin da na faɗa gaskiya ne ba ɗan ne masa ba duk da cewa irin zai so a ce masa marwaci ba haka matsoraci ba a san ce masa matsoraci sai idan abin da na faɗa da sifarsa ne duk da haka da ya masa ba قال سيدنا الله إن كان فيه ما تقول فقد اجتبته idan har akwai abin da kake faɗa game da shi to kai gibar ka kenan in dai har sifar sa ne kai gibar sa wallan yakun fihi faqad idan ko abin da kake faɗa babu shi ka kai shi to hakika kai masa buhutan kinkire akan ce bahata yabhatu man hatta an gane ko ma'ana kai masa kaji kenan ka faɗi sifar da ba ta shi ba ko halayyar da ba ta shi ba wanda wannan girman ka kuma ya fi na jiba ne shi an gane ko وعلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تهافدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض يا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بهب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على يعني المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم وعنه سمعنا حديث عن كلمة أبي هريرة الله تعالى الدامريش قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إلى بعد ذلك الله كيف فقط بريد بإيالي جدا فيقول لا تحاسبوا ليس الذي ولا تنادسوا na uku wala ta tabagadu na hudu wala ta dabaru, na biyar wala wadi ba'dukum ala bai'i ba nau'ikan al'amura guda biyar manzon Allah ya hana cikin wannan hadisi musamman daidai wannan gaba da muka tsaya a gaba farko at-tahasu ne juna hasada haramun ne ne junan hasada abin da ake nufi da hasada da wani tamanni zawali ni'matul ghairi dan uwanta Allah ya nuna ta da ita ne ma kamar da gurin ina ba wannan ni'mar ta kauta barki ina ma ya hasararsa yana da kuɗi ka rika masa fatan ina ma a ce ya kare arzikin sa ya kare yana da matsayi ko mukami ka rinka fatan ina ma ya rufe wannan matsayi ko a kore shi daga mukamin da yake yana da karɓuwa a matsayin yanka ka ɗauka ina ma kuma jama'a su dawo daga rikinsa su ya da shi su fita shi a laifa dukkan wata zuriyar da Allah ya ɗan uwanka da tuni ya zanto kana jere ina ma ta kai ta barki to wannan kina abin da yake kira hasada wanda yake haramun ne kuma haka da na daga cikin manyan sharri da ubangiji ta ala yana ba ya tsari da hasada cikin ababe guda hudu da ake da neman tsari da su a nan tsari da haka da an gane ko yi da da قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق da شر غاسق إذا وقب ne شر النفاثات في العقد ومن da حاسد إذا حسد كما صفة يهودي ubangiji ta ala ya sassanta su da cewa ba haka da su wanda kafirin min ahlul kitabi la yurduna kum min ba'd imanikum kuffara saboda حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق قال ذلك الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما حسد في صفة توحيدي سكر الإيمان صلى الله عليه وسلم دل الله يطلق أنه كالفن زمني سنجد الله سنجد الله سنجد الله kuma lallai shi ne wanda a tsara da gina suka ba da bisara da shi sun san annabi sama da yadda suka san ƴaƴansu da suke so allazina atainahu alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna kaga sun san to amma me yasa suka gina da gaskiya da su hasada dan ne za a turo annabin karshen zamani mafi falala mafi daraja a cikin wata kabila ba kabilar su ba a wata jama'a ba ta su ba shi yasa suka masa hasada suka kiyar da shi wato kaga hasada na sa mai ita ya makance wa gaskiya ya san gaskiya kiri da ba za a ba ta yi maka Allah ya tsare mu shi yasa manzo Allah ya ce la ta hasadu kar ku yi juna hasada na biyu wa la tanajasu annajisu shine an yaje da silati man la yuridu sira'aha mutum ya ƙara kuɗi cikin farashi na haja bayan baya nufin ya kawa shine annajisu ba za ko ku dole yawa juna annajisu akwai wanda yake zaune a kasuwa idan ka zo ka tauka wannan a tamfar nawa an ce maka naira dubu daya sai ka sa ɗari bakwai ana ce albarka kala gari zan kala ko zan kala ba wani yanzu kuma irin ta yace nawa aka kudu daya da zai fara sai Allah sai ɗari da hamsin kaza ce wata albarka to ka kada kafa ɗari bakwai ka fara ran wani abu shi wani ɗari da an albarka to shi kuma ƙarya yake da gangan ya ƙara wannan kuɗin bayyana ne ɗaya kai kana tunanin cewa ɗari bakwai wani ya sa ɗari tara da hamsin an da haka bace ya bakwai kaga sai ka ƙara sai da hanyar da ke man la yuridu shira'a mutum ya ƙara farashin kuɗi lokacin da aka bayar da aka sa suna da yazo idan ta yi ya faɗi kuɗin da ba ba ba da ya sayar da hajar ba sai dan ya roƙi wani ɗan uwansa ya ɗauka eh kuɗin sun fi haka ina ba da zan fahimta wannan shi ne annabi su sai ka san fasar da za ku yi da hausa ba za ka da wani bayan ya da hoto wani ba na da aka ne sai ya turuwa <laughs> eh. to wannan haramun ne yasa a cikin addinin musulunci mutum ya kada to wani lokaci zai ganto da irin wannan sun hada kai su da hajar irin yan tura ne wani lokaci kuma a kan mutum ne ya san fasadi sai ke kai ya dai ka sai ka kasa kudin ka daga baya zai maka baya ba abin da ya amfana da shi shi a ciki to kaga ne ya halilu wannan bai halatta ba wala tabaghadu sannan kuma karku yi soyayya da juna karku yi adawa da juna at-tabaghud shi da al-adawa gaba da juna wannan kuma haramun ne ku gaba da junan ku a matsayin ku na musulmi duk abin da ɗan uwanka da kori ya maka kai kokarin jurewa shi ma in kai maka yi kokarin jurewa haka ake so ku rika hakuri da juna wala tadabaru kar ku kaura ce da juna at-tadabur shi ne at-taqatu yankewa ta yadda wannan ya gana ma'amala da wannan wannan ma da wannan kowa dole magana da shi ba in ya zo ba sai kawar da kai su haɗu wannan ba zai yi wannan sallama da shi ne asakatu wannan haramun ne a tsakankanin musulmi an fahimta ku so tsakanin mutum ɗaya ne da mutum ɗaya bayan wanka ko tsakanin wani gurbi na gaba da waɗansu gurbi na gaba ka ku yau a nan da rayuwa wannan hadisin duk ya hau kanmu inda an kaɗan daga cikin mu ba za ka samu gurgin jama'a waɗansu ba sa magana da waɗansu gurgin gaba wannan ɗan tawagar ka ne don haka hukuncin da amala da duk wanda yake ba su da kishiyar ku ɗan adawa ne wanda ba yan tawagar su ne suna wanda yake ba su ga dan adawa su sa'un da sunan addini ko da sunan siyasa duk haka yake wani abin mamaki shi ne yadda muka ɗauka cewa da sunan addini su ne laifi amma da sunan siyasa ba laifi bane ba to wani ko su ne ta kanyar mamaki duka da dawatin jam'iyyar dawatin jam'iyyar duk da halittar ubangiji wani dukkan su ba sa cikin adadin bayi da Allah ya ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'im shin ba sa cikin wanda su shiga ƙarƙashin wannan ayar ba wanda yake suke a sai mutum ya shiga zai shiga ya yadda cewa zai shiga ƙarƙashin wannan umumin a sai dole zai umarni wannan ba mu ganin cewa ko ina jam'iyyar siyasa ko ina da bangare a cikin jam'iyya ɗaya ko ina ƙungiya kaza saboda kaɗan ƙungiya kaza da abokin adawa ta ne ba duk dole ba in da ka yi gaba da mutum da mutunci ne baka dama ka gaba da shi in ka ka ƙarfi da mutum mutunci ne baka dama ka ƙarfi masa irin yadda muka faɗa a jiya lokacin da ka ibn malik ya ƙi zuwa yakin tabuka shi da mutanen nan gaba biyu Allah ya umarni su a kawo su su a kawo su har tsawon kwana hamsin kafin a saukar da aya cewa an karɓi tuban su su za ka tuma da amana da su ina fata an hanta. to sai in Allah ne ya ba da ilmin cewa ai ka kawo shi a cikin wannan saboda wani hinkari saboda wani abu da yake gallabantar da shi shi ma ba dai yana kafin da gallabantar da shi wannan kuma in wannan ke kaɗai hanyar da za su yi amfani da ta hanyoyin da za su yi amfani da dole abin da yake na karɓa sai aka fi so a yi amfani da su saboda ɗaukar wato matsayi na kaura cewa mutum ko gaba da shi ko yanke dukkan hulɗa da shi wannan haramun ne cikin musulunci bai dace ba in ma mutum ya dauke ka daga ba kai ko ka dauke ka daga ba idan ya gaba da kai ya ce kai ka shirin da gaba ka sallama kai ka dauka sai ka sallama ka sai assalamu alaikum kai ka riga ka sauke da yin kawo ubangiji an san da kai sai ka kai talibai da zai faɗa ubangiji sai da kai ka zama kafiri Allah ya saba da asiri wala yadda ibadukum ala bai ba kada sashin ku ya sayar da hajji yi cinikayya akan cinikayyar dan uwansa ma'ana kar ya zanto wani ya zo wuri na zai sai kaya na ba su farashi yana sayawa muna cikin bayani yana faɗa ina faɗa kai kuma ka kawo naka irin wannan kayan ka sai a zo in ya kiri ya sayarwa akan kaza wannan haramun ni na ba su farashi kan naira dubu ɗaya kai kuma ka zo kana sayarwa ta zo ni ya sayarwa ta yi ɗari tara kuma irin su ɗaya da yasa ni na ba shi fa yawon kan da ni fara kai ka ce ni yawon su da ni takwas da hamsin sai ka bari ka gane irin su ne idan ya riga ya fita shi kuma in bai sai ta ba ya fita daga kanti ko kuma sai ka kira shi sai maka ɗari biyar ma wannan kun gaba ba amma lokacin da muke tattaunawa ne da su ya fara tona kayan haramun ne ka zo ka tallata nasu kayan da shi shine wala yadda ibadatu ala bai'i ba wannan nan da masu ke kenan haka kuma ba shi halatta koyi a kan dan bangonka. misali na zo ina sayan haja an sallama ne kare takwas kuma sauran ita kaɗai ke na jamfin sai kuma sai ka zo kana da bukatar ta ko ka sai ne in kana da ma zan saya ɗari tara ba na dan a sasa sauran mun kai a sayar maka wannan ba haramun ne yadda rashin mutum sai yake haramun haka wannan mulkin ba haramun ne domin dukkanin su suna haifar da gaba a tsakanin al'umma abin mutunci ba a san duk abin haifar da gaba a tsakanin al'umma da haka aka haramta biya da sasa an gane ku. Allah kuma ya bayyana ba inna ma yuridu shaytanu an yuqa bainakum al'adawata wal baghdha fil khamri والميسر لو عن ذكر الله وعن الصلاة قال أنتم منتهون قال إلا يفتح علة الله اللي الوفاء اكثر من هم كذا بعد بعض الجاه فبدأ بعض في قبل الأمة حرام من ينفع تعالوا بقول كيف بقى وكونوا عباد الله إخوانا وكفلت والقوى وكفلت باوي الله إخوانا وانجونا وانتفى فأدينك لك كودا يا رمت بعد ايضا قبيلة بعد ايضا نور الفطر بعد ايضا وانتفع الدين إلا بالإيمان من الإخوة المسلم يأخذ المسلم مسلمين أو أيام المسلمين لا يظلمه كر ظالمتيش ولا يخذله كر كر يفدسي الخذلان فيه عدم نصرته وترك التبطنسة كر يتبيه في بدأت تهلكين في بدأت وانتفع matukar wani wani mutum zai zalunci dan uwanka musulmi kuma kana da ikon hana zalunci ne kana ikon hana wannan zalunci ya zama wajibi ka hana amma ita da aka zalunce shi to kaga kai fare cikin zalunci kenan kaga za a kudi dukiyar ɗan uwanka ba tare da ya sani ba wajibi ne a mutunci ka hana dauka ɗauka kana da iko yin haka in ka bari aka dauka to kuma kai zalunci kenan shi ne wallahi kabila ko kare kike da kansa wallahi hakuri ne ko kai raina ki ko yana kansa al-ihtiqar wa to dauka mutum ba komai ba a wala kanki ba sa halatta musulmi da ɗauki da musulmi irin wannan raina ko da ba matsayinsa na duniya ya bambanta ko kana ganin kai da mulki ne su kuma talaka ne cikin talakawa ko kai ne mukami ne da kuɗi da dukiya shi kuma talaka ne ba kowa bane ba kar ka dauke shi a wulakanci me yawa yanzu ka daraja kai na tsaye a wurin Allah da Allah ya baka dukiya ko ya baka mulki na duniya ko ya baka ilimi ba wanda yake nuna Allah yana kaunar ka ko kuma kasuwancin barwa ba da yawa yankin da ba da ilimin ya fi daraja a wurin Allah alqur'ani ya bada hoton mai kuɗin da ya daga kowa kuɗi a zamanin sa kuma ya zanto ba kowa bane shi ne da kan fitin da shi a wurin Allah shine qarin inna qarina kana min qawmi musa فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة لكن لم تذكر تكوي كرتو أربعين في يدوك با بعد اللي كنت تذكر بقى مثلا يتفكر لا تفرح إن الله لا يحب الفرجير ولد بجنا أتاك الله الدار الآخرة ولا طيف نصيبك من الدنيا بما هذا بجنا فجعلت فخسفنا به بدار الأرض وما كان له من يسعى يسر له من دون الله وما كان من المنتصرين aka sa kasa ta bude ne rinta ciki ban ga Allah ko sai ya tafaddala fiha ila yawm al-qiyamah har yanzu na sai ya wa kafa da kai karfe har sai ranar tashin kiyama in duk da yake ta sa sai mutum da wannan ba shi kenan ba ya riga ta amma ba duk da duk da haka amma da da Allah ba zama kan tafsir wurin Allah in ko da mulki ne kasu wurin da yawa wannan su suka fito a kirga amma wasu su har su fir'auna alaysa lil mulki laka wa hadhihi al-anharu tajri min tahtihi afala taqilun أم أنا خير من هذا الذي لا تنزق إلى الفار به ملكي جاء كورا مثلا قدانا تنقص ملكه أما بيان لو قولا كفتبا قولا حتى إذا أدركه الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل وأنا من المسلمين أما قال أنا كما صدق أني كنت من المسلمين قال kina mai in dai mulki ne kadai ba cikin Allah ba san ba wa da ya ba su mulki haka ne

wa zai ka haƙuri wajen Allah wa zai ka haƙuri wajen Allah shi ne wala ya haƙuri attakawa ha hula da ga Allah ce takawa a nan take yin shiri idan ta gudunsu fara kamar rabu nan da gudunsu har sau uku wasu abin da ke nufi asu takawa kalilin fil kalbi illa Allah a fara ha zahiratun alal jawabi asalin takawa a cikin zuciya take don ila da shi ne haƙuri takawa amma tasirin takawa da alamominta yana bayyana cikin maganganu da ayyukan mutum dan kare ne ka hujja da mai ta taqwa ha huna kuma da ba ya sallah to kai tsoron Allah ce a taqwa ha huna ba da ba da ne ya haka aka samu wani malami ya ɗan suka gari suka wuce ya fito a bala al azhar yace shi ba zai sallah ba zai abu ya ko sunan da ne da wannan imani a zuciya ka ga nan ƙarya shi imani fil afli kamilin fil qalb lalle tabbatai ka cikin ya lakinna atharahu zahiratun ala al jawar في الأقوال والأفعال دول تأثيرا في على وليس سبيل كل من بدن أبدا بكما أي فرق كان ذلك بحسب غير من السبي أن يأكل أخاه المسلم يا ابن في سبيل ولكن تبقى وانت مسلم وتبقى قلمي سبيل بني با wanda من wa mai من دون المسلمة أكيد mutuwa a ce ka wulakanta dan uwanka musulmi kullum musulmi da al-muslimi haramun kowane musulmi da musulmi da uwansa haramun ne jininsa da dukiyarsa da komai tuntunsa a kharajahu muslim wani hadisi imam muslim da rawaito shi وعن قتلة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والآمال والأهواء والأدواء أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ حاكم وإن لم تلفظ البيت ما قال لك اللهم جنبني منكرات الأخلاق ya Allah ka nufantar da ni munkaratul ko nuna munanan ɗabi'u ɗabi'u waɗanda suke ababen ƙi a wurin Allah kuma ababen ƙi har a wurin mutane kamar ƙarya kamar ha'inci ababen ƙi ne a wurin Allah da wurin mutane wal amal da munkarai cikin ayyuka dukkan wani munkari cikin aiki ya Allah ka nufantar da ni wal ahawa da munkari cikin al ahwa al ahwa ba'u ma hawa al hawa shine ma tastahihi nafs إذا كان على غير مقصد من مقاصد الصلاة والسلام دكا ولا أبن الجنس وتكي سوى ولا يظن يا فتر إذا أبن الله يكسو كما ذا الله يكسو تسير هوا ولا سلفي يا يكسو لي إتباع الجنة وما من خاف مقام ربه ولا هم نفع عن الهوى فإن الجنة في المأوى والأدواء بكون من كريم بتكون الأدواء الأدواء دي من الداء الداء الكتاب كده من كريم الأدواء من كريم بتكون كتاب يتكون كتاب في أبو duk cuta abin kirki to amma sai malamai suka ce eh to akwai munkara duk cuta ana kinsa amma akwai wanda aka fiki shi ne galibi cuta wanda take kamar almarad almuzlim cuta ta dindin ne wanda ba ta warkewa ba ya dalla maganin da ba mai maganin ta an rasa an gane ku ha kuma kamar cuta da ke haifar da makasa kamar makanta kamar ah, kuturta duk wanda suna cikin munkara ce addu'a kaza Allah ba neman tsayi daga waɗannan al'amura وأن الشاهد ga kuma ga Allah ne mai daga munanan dabi'u akwai wani dabi'a a cikin da ba ta wuce وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تنار اخاك ولا تنابشه ولا تعده دائما فتخلفه اخرجه الترمذي بسند ضعيف ولا حديث عبد الله بن عباس من قال لا تنار اخاك كرك الجاويه بل ولك المراء سن الجاويه ولا تمار فيهم إلا براء ظاهر ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تلازفت كما كانت أنا فتاساتي وكانت أوكال فدان أي دارية ولا تعيده موئدا فتخلوته كما كانت أنا فعل قولي دولي أنا آه، قولي فمن كانت فتاة نفا وانا حديث البعيش دي فما دماء الأمر أجداء أخي لو أن تقول سيكون أجداء أجداء أجداء أجداء أجداء أجداء أجداء أجداء أجداء أجداء أجداء أجداء أجداء أجداء أجداء أجداء bai haramta jayayya gaba ɗayanta ba akwai lokacin da jayayya takan zama halal idan ya zanto za ka yi jayayya ne don ka tabbatar da gaskiya ka rushe ƙarya an gane ko to irin wannan jayayyar ta halatta farka a cikin zuci ya za ka tabbatar da gaskiya ita ce niyyarka kuma ya za ka ka rushe ƙarya to ya halatta ka yi jayayya amma idan za ka yi jayayya don ka tabbatar da ƙarya ka rushe gaskiya wannan haramun ne idan za ka yi jayayya don ka kare wani ra'ayi naka wanda ba ka rika kwanar hujja a musulunci kawai ra'ayi ne kana son dole sai ka kare shi wannan haramun da yin jayayya ina fata an fahimta ya sa ubangiji ta ala ke cewa wala tu jadilu ahli kitabi illa billati hi ahsan kaga sai aka hana mujadala sai fa in ta hanya wanda take ita ce mafi kyau لك أن تفرق من هذا أن لك تعود إلى فضل ربك بالحكمة والله وطرحتنا وجادلهم بالتي هي أفضل كانت سوى كهين جادلة أما بعد سوى كهين جادلة كوى كهين سأفضل بالتي هي أفضل بل مجادلة إن تأفضل في الجزر التي هي أفضل تحرام منك كما كنت أتبع أي يرتاح أي يرتاح تفضل في الجزر كهين سوى كريا إن كان يأبسل بأي يرتاح شكما بأي سوى يتبع أي يرتاح كهين سوى يتبع أي يرتاح ko irin da mutum sai ka kwale shi ba idan baka da hujja ba dan ka san shi ko ka faɗa masa da hujja ba to ba ka da hujja to irin da manzo Allah ke cewa ubangiji ta Allah ya gina wani katon gida a cikin aljanna ya talibai shi liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan da duka yin ne bar musu ko da yana da gaskiya a baya bar musu din tunda ya kafa yayin baki za a yi ina da ya sake haifar da gaba saboda lokacin da kuke da muke kuka dauke ta ka'ida guda ɗaya kuke musu akan ta kuka dauki goyoyi a mas'ala guda ɗaya misali in ce zamu musu ne sai akan kai kana kare sabal gida kare kafan in sai akan wannan zamu musu ba da tabbata da muka minti 30 muna yi akan wannan mun kawai zamu tsaya wala da nauyi su ba saboda dan adam da ka'idarsa yana da zalunci yana da jahilci inna hu kana zaliman inna ka kullu ala lillahi kina sai kin kullu yana ban da galli galli yana fa sai ya tsoro ba ban kar a tashi a ga wannan tare da kasance sakamakon tare ne ko kuma fara to sai a shiga yana da kai ma in kai ne kana da garin sai ka kawo wani to daga nan kullum musu akan wannan abin sai ko ma musu idan aida ka juna ko ka aida halitta ka ko halitta ka ko da wani abu kike nan sai ku gani da mu da mu yasa ba a san musu sai da yanda zai yi cewa na da musu kuma ka'ida ta Allah kuma yasa dafa ne muqabala ahli sunna dafa cewa ku gani muqabala duk inda aka yi muqabala da ahli sunna to samu su aka yi aure su aka ce sai an yi sai da kuma yin ya fara yin amfani to sai aka tauna akai ina mutum tantalan magabata amma zai yanzu yanzu mun dai da gina sai ta ga muqabala ya taba koyar suna ya taba koyar suna wala ta ya zuku almiza ta taki shi ta taki wato kamar wasa da mutum warji ba da laifi amma ba a san amai da shi shine ka'ida wa kullum kullum kowa zan kawai ya ga wasan wasansa wata rana ce kawai don masaɗi sahabbai sun kasance yan suna gana a cikin masallaci ya da hula bilbil sai. لكن تلقى نفسك تزيد الجنة دواء أما إذا في الحقائق فهم الرجال أما لو كنت أنت أنت قد الدرجة هذه تكون شيء ما كل الله هذا شيء أنا في لوكتي لوكتي هذا اللي قال الله في لوكتي أما إذا أنت لو تقضي أرفع فإن جرسك الذي جفتنك inda ake ka tashi ne kuma yanzu kun ɗari da ɗansa ana bai haka ake so mutum ne ba kar kullum da zanto a yi tawa ta a yi a ƙoƙarin wannan da ka kawo wancan labarin audarwa kana da wata rana dan idan labaran suna kare na gaske sai ka kawo ƙarya dan audarwa to ka ji kike da garin su ne ba za ta ji ba da ta kaci kamar da su tsohon ta ko ta ce ya roƙa maka Allah da shiga aljanna yace ku je ku ce ita tsohon ba ta shiga aljanna ba ba hankalin ta kai ne kuma ta damuwa tana ta kuka ga Allah aika yace ha ku faɗa maka abin ake nufin sai an canja halittar ta daga tsofa ta zama yarinya إلا إن شاء لهن إن شاء فجعلناهن أبصار الأرض الأفراد. جمع بعد باب الوفيين لذا لا تقله موئدا فتهله وصاب عن قولي تولى يا جبان فكونك فيه حديث البيع وانا حديث ضد سوى اتريك بعيد بيع ما قد يسوك الغزيز كاي اللي يبدو فيك وانا فين لك فين حديث البيع وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق من ذا الله فيصل يكي شاء بديئون بابي باسا فالتريا تكون مؤمن البخل روح وسوء الخلق بديئون الهلي أخرجه الترمذي وفي فرده ضعف حقيقة حديث بديئي إن حديث يا إن بنت ولا نفر لقنا بديئون بابي إن في هذا في شبه من بني هذا حديث بديئون بنت بقى بعد ذلك يتعلم من بني kasance wata wani wasu bai kore rasa sanin imani gaba daya yanzu da ne a irin ko a matakin imanin da suke kai a samu nan da ya fi karfin imanin shi ne nan da ne kyauta an gane ko a yi samu nan da ɗansu ɗabi'u kuma wanda suke marasa daɗi nan da ne a matakin imanin da su a isa nan da ya fi su karfin imanin wanda su duke da kyakkyawan halaye ba irin wannan gona nan ba dan imani darajat ne mataki mataki ne wani kullum darajatun ne na abu wani ya fi wani shi ya sa umar ya sa usman ya sa umar kuma ya sa usman shi sa ne kuma suka fi dukkan sauran su habbai gaba ɗaya ka ga mafarki mafarki ne kasancewa kai sauran ƙarfin imani kasancewa kai sauran ƙarfin imani sai ne sauran ba su da su ina da shi amma ka san su da imani bai kallon ɗin guda kuɗin ba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم وما بيت لذلك المستبان ما في ذاك الجنان بادئ ما في ذاك mutum ne a biyu wanda ya kawo kaza wanda ya kawo kaza ma kala duk abin da suka faɗa a wurin na zarge zarge da asar fa da mabadi ne gurbin lafiyan nan da ya fara don shi ya jawo aka yi zarge ba ba ta da ba shi yake ramuwa yake ko ya kuma duk masu zarge da nan da ya fara ma lam ya afadin mazlum matakar wanda aka zalunta ban bai ba idan da ba za su ba wato adalci da musulunci dan ka'ida shi ne ya fara zagin ka su ke lafi kai da karawa za ka da lafi tunda Allah ya ce ba ka kuriya ka kuriya tun musliha inda za ka yafi haka ka so amma da karawa ka da shi ba to yanzu rana ya ce karawa daidai yadda ya sai sake ka sake fata daidai yadda ya maka duk wannan laifin yana kan shi da farko amma da yi maka ɗaya sai kai masa biyu to shi wanda laifin ya yi zagi kuma kai laifin ka ƙara a kan yadda ya maka shi ne malam ya asin da mazlum matukar wanda aka zalunta bai ƙeta da ya ta'addi ba bai ƙeta da iyaka ba akhrajahu muslim وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضر مسلم ومن شاق مسلما شق الله شق الله عليه وما في ذلك من أبي سلمة مثل قال الله من ضر مسلما بك من لي يحب ولا يهمي كتشد يحب أو بكين سكوى أو بكين سكوى أو بكين يسع ضره الله فسوى كأنه يتشد بشيء ولي يتشد ولي يهمي ومن شاق مسلما wanda duk yayi jayayya da wani mutum kai ka zaki jayayya dan ka cutar da shi shakka Allah alaihi shi wata Allah ya kunta maka nan da kuma ka zaki jayayya ka ga rubin kunta da maka kai Allah ya kunta maka Allah ne ko Allah hadisi ne sahihi akhrajahu Abu Dawud da Tirmidhi hasana وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله يبغض يبغض الفاحش البذيء ba kuma na wannan hadisin da wannan lafazin cikin turmi zai same shi akan haka ba sai gina same shi da lafazin inna Allah yuhdi bil fahishal mutafahish haka hadisin yana da inna Allah lalle Allah ta'ala yuhdi bil fahish yana yin dukkan wani mai albasa al mutafahish wanda yake sa mutane da kuma ke alfasa shi ne alfasa kuma yana sawa ai alfasa amma wannan da ke cewa ta farko al fahish al bazi al bazi ne mun nan zance daga albaza'il wa huwa al-kalam al-qabih mun ne magana kamar ashariya mai yawan mata ce kalamin bahu'un kuma na sahibin kalam al-qabih wato yana mun ne magana ko ashariya ko abin da ya kama da wannan wannan duk wato tunda Allah mai kila Allah mai kila wannan aikin da karatun da ne da bai karatun da ne ba da alfafa ba kuma ne alfafa alfafa ta wanke sai dukkan aikin da a shari'ance ba ya da kyau kuma lafiyayyen hankali na zai gane ba da kyau kamar kan giya a shari'anta ba da kyau kuma duk lafiyayyen hankali na ya kamata gane kan jiya ba da kyau ba zai na amfanin ka sa abin da zai ne da kai yawo ɗan yawo ka rika fadatin kanki kaga ba da amfani kenan ko ka sa abin da ya kire maka tunani da hankali gaba ɗaya ka zanto su su su kaga duk masu hankali ya kamata su bisa kan jiya ba kyau to wannan ya bar alfasa kenan kamar gida ita ma ba kyau kamar da yaɗi duka waɗanda suna cikin alfasa abin da yake nufi da alfahizatu kullu ma talaha qadruhu dukkan abin da mole ta kai matuka cikin dangin ayyuka da aka haramta to Allah baya san wannan ayyukan kenan وله من حديث وأن ولا حديث أخرجه الترمذي وصححه وصدق حديث ليس صحيح وأن الترمذي يروي حتى أحمد بن حنبل وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لو رفعه بيت رفعه معناه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود يا قضى حديث الجواب ما قال الله ما قال ليه فقه ما قال ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ما قال لك المؤمن bai zama ta zuba ta'am da yawan sukan mutane duk wanda aka ka soke shi aka wannan ka soke shi mun ne da wannan halin ba yawan sukan mutane wala la'an haka mun ba ba yawan la'anta da zagi kullum abin da mutane suke rawaitowa a wajenka shine zagi da hayaniya ba a rawaito magana ta alkhairi ta tanya kai wannan da halin mu ne wannan fahish haka yin liba ba mu alfasa wal badi haka yin liba ba mu mummunan zance wa hasanahu wato الإمام الترمذي حسن حديثه وصححه الحاكم ورجع الدار قطني وقفه الإمام الدار قطني ذا حديثه موقوف على مجال عبد الله بن مسعود أما إذا كنت تنزل فيه مجال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وأنا أبيت أن تقول لك عندنا عائشة ما قال لا تسبوا الأموات تدين قلب السوق فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا سورة عفوسة بالله لا بنسى جباسر ما نفع كمسوس وأنا أجل جبني في الإيفا كما قال الله إلا من هنا فكر يندي سنسى بلسي تدين قلب المفسوس ذاك ما يجب سنعب أفضل فتقول أبيت أن الله باسع لبتا قلب المفسوس daga cikin nan mulmulai ko daga cikin kafirai ne zai ba ka fadaltar su dan ya riga ya mutu sai ka fadaltar da yadda ke gare kuma wannan hadisi da ne bukhari ya rawaito shi alif ibn fatar alif ibn fatar radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قتات وقال له لو أنني لم يدخل الجنة فأكل قتات متفق عليه يا لم تبقى اللمام alladhi yalqi bayna an-nasi bis-sirri wal-ifsad shine wanda yake tafiya ga tsakanin mutane wajen yaɗa sirri da fasadi bi nakal kalam da abin da babu dako zan tawana kai wannan dako ne mai kai wannan wani hadisi yake la dakul jannata man nar wa la dakul jannata qattat al-imam al-munziri yace malamai sun yi fada da wadansu malamai suka ce da da man nar bin wadansu a'a wato da ake yin idan an gana kuma zai ɗauka zai faɗa wanka amma shi kafas ba shi ake yi ba kokari ya kafe wanke ya kafe ta kullum take yanzu sai ya zo ya tafi a gaba zai faɗa a sama duk da kuma sai ne ne na hali ne ba hali ne mai sama an gane ko وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. ماذا الله من كف غضبه دك من كان يتكفى an fi tafin da kai fasatar wanda ya kamata ka ɗauki mataki amma sai ka kame baka ɗauki fansa ba kafin Allah ya rufa shi kuma Allah zai kame azaba gaban sa ranar tashin kiyama ka wannan hali ne da gari domin ta mutum an yi maka abin da ka iya rama amma kuma sai ka haƙura da kalama ba ka haƙura kai da manufar kana neman lada a wajen ubangiji ba ka haƙura da an fi ƙarfin ka ba akwai wanda ya haƙura da an fi ƙarfin ka to wannan ayyukan al'ada da duniya ba yana da ƙarfi da ba zai haƙura ba wannan <laughs> لا له ولا عليه بعد لا ده بعد ولي ko ba gaba amma wanda zai iya raba akwai ya hakura to shi da wanda yake da da'a الطبراني في الأوسط الإمام الطبراني ليس في الأوسط الكبير الموجب الأوسط كده أوسط رواية حديث الباب إساءة من ذريته ومن خرجنا ومن خرجنا لسانه ستر الله عورته أشك كده يقول الحديث الباب من كف غدا هو كف الله عليه عذابه سيسي ومن خرجنا لسانه بك يلدي ya tsare harshenka satara Allah auratahu Allah zai suturce al'aurarka wa man yusawwara ila Allah qabla Allah wanda duk yake tuba zuwa ga Allah to Allah zai tafi tubanka ma'ana yayin da nabi sai ka gurin sa da ubangiji cewa alifin sani ne ko rinjayar zuciya ya da yana ba ta Allah ka tubanka kenan وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ابي الدنيا ولا حديث يا حديث daga له شهادة بدا umar عبد الله بن عمر عن الامام ابن ابي الدنيا farko man فرق من كف غضبه كفر الله عنه عذابه وعن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقى أبي بكر الصديق قال الله لا يدخل الجنة خب أكن في الخب بيا خائن بن فتحة أكن في الخب بيا بيا كفر بقيني على ربي كيف في الخب كيف في الخب أدل لك الذي الخداع الذي يكثر خداع الناس وعندك يوم جبران بفضل ما يجريك ما قال لك لا يدخل الجنة خب لا يدري أن يدخل الجنة ولا بخيل هكذا يوصي ولا سيء الملكة haka wanda yake da mugun hannu ya danna lafar bayi wato yana da bayi amma yana yana mura da musu yana ɗora masa aikin da ba su iya wa yana wahalar da su da abokan da su sayyid al-malaka kuma wadanda malamai suka fassara sayyid al-malaka mummunan hali da mai al-malaka su ne ɗabi'a ko hali wato wani nolan hannu wani hadisi ne sahihi a hadisi ne ke da ita imam muslim biyar ne ke wa farraqahu hadithaini wa fi islamu da sabab hadisi ne da ita in mun kalle shi wannan sunan hadisi ne da ita amma yaudara kai ba ta da kyau ya zo cikin ayoyin alqur'ani zargi kan masu yaudara yukhadi'una Allah wal ladina amanu ala yakhda'una illa anfusahum wa yasudun إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قالوا إلى الصلاة قالوا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بحكم يدرى بلا ثلثة هذا هو لي إلى ثلثة مع أن أمر بلا فروع الذين يدخلون ويأمرون الناس بالدخل ويسكنون ما آتاه الله من فضله وآتنا للكافرين عذابا مهينا حي الملكة من نور الخليفة لا يرث وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم man tasalla ahadith qawlin ba za Allah ce wanda bai fato zantan wadansu mutane tasalla ba da shi ake kasa ba ba da shi ake tattauna ba kasa ko ba su gulbe ne wadannan amma sai zai rabu dan ta kusa da su kuma ne kuke cewa man tasalla ahadith qawlin bai wanda ya fato zantan mutane wa hum lahu hula suna ki ba sa sai yanzu suka ne fato sai da ne suka ce sidda fi idilaihi al-alik yawm al-qiyamah ranar tashin kiyama za a cika kullansa da balma ta wuta kun san dai dalma karfan da rike da suke daukawa da kada karfe da karfe da da shi za a fita kan da ranar tashin kiyama na wuta haka ko ba su kai dan sai jin da sai sun je da mutane in ba a yi da kai sai ka fita kai wani lokacin na jin dalilin da ga na karfe wasu ka bayyana ladabi ne da musulunci a koya mutane kiyaye mutuncin juna dangance su ne da yanda bai so ya maka sanar sanar da wasu to sai dai fa idan mutumin nan ana jin tsoron sharrin sa ga wadansu sai sun killace suna kokkullawa za su cuce ne sai aka ji aka sato nan kai da aka fitar da sharrin shi wannan babu ne haka da wannan babu ne a wani mutane sai killace suna fitar wadansu matsaloli na kuma rayuwar su harkar kasuwancin su siyasar su wani abu da ya shafe su ba wani suke son su fage suke so su rasa ba za su yi wani abu na su sai ka ji ka sato da kai da ka faɗa wani kaga wannan ya zama haramun kuma cikin musulunci Eh, eh, eh, kana da masu aiki na security yan kallon cikin kwanan sai da kuma zalla ce man kaga an fasa kowa da kowa man ka kalla abu yadda ya fasa da a akwai inda za su zantar ke zama ya yi daidai da idan mutanen da suke kulla kamar misali gwamnati ta fasa da dokoki haramun da yin kaza haramun da yin kaza sai mutane suke wannan abin a ɓoye yan kallon cikin suka je suka sato inda ake wannan abin don su kama su wannan ya halatta ina fata ku ko duka suna shirya a kasa gaban kasa yan sandan suka suka fato magana suka zo suka faɗa ko ɗan suna shirya ta da jami'a tsaye aka fato da kasu dan abiya kama su don a magance wanda ya halatta kama na kawai shi ne ya kasance a um, menene abin da yake cutar kasa ko amfanar kasa cutar kasa ba a mizanin kasar ko ba su mulki wani lokaci a mizanin Allah ne idan kai ka cuci kasa a wannan suka sa sai tare irin wannan tuwali na abu ne daga cikin balaganin zaman lafiya da kasa da haka za a yi iya tsaye eskin ce zuwa kuke cewa kuma a kullum da shafa da farko ai ƙa'ida ne na duk wani malami da yake malamin addini kana da fayil ɗinka in dai kana wazi kana kana da fayil ɗinka a ofishin ya kai ko ka sani ko ka sani ba ni na fa da shi a nan kuma ina da shi a kwano ina da shi a ko ina bayan ta jaba mana an ce ga fayil ɗinka fara amma ƙa'ida shi kenan akwai lokacin da aka yi da wambarin juma'a da ganna abin nan daban saboda wambarin a hudu da ce wannan kuma wannan ne in karatun tafsiri ko kitabun tauhid da tunda yawan darussa daban daban ba a masallaci guda ɗaya ba ko wanne ya samu ɗinsa kuma duk kafin da an yi kwan ɗauka an je an ji an yi bayani ina ne daidai ina ne bai daidai ba daidai kan da a qur'ani ko hadisi ba ina ne ya kare da baradun gwamnati ina ne bai kare da baradun gwamnati ba to aka ga wannan duk wanda zai fato da irin wannan zai to shi ya ma illa ya ta abin da wannan hadisin bai kawo ba waɗansu ayoyi sa kawo biyu su ciki kuma wani abu na gaba da yake daban mamaki akwai lokacin da yan security suke cewa da ƙarya irin wannan ba ka da wannan a a nan wurin kila ba wannan kalubalen da yawa amma ba ka da wannan a cikin karatu sun san yake cewa da an zai nigar kuka a za a faɗa a gwamna a ce a yi za a yi ja'afar ya wata magana mai haɗa a wani ka faɗin ma da kyar aka same shi kuma ƙarya suke yana nan kan fitiyar sai ba ko ina ka faɗin amma shi kai su ka faɗin ina ta fi abin yi na ko dubu ashirin ko na makamantar haka a yi ɗansu mukarraban su na kusa da shi da kyan aka samu kasa ɗin a wajen su suna an ce a su ba a ɗauka a mana ya halatta yasa galibi masu mulkin da suke son su yi sata a harkar tsaro suke sata haka sai ma yin security sai su yi ƙarya don su samu kuɗi kuma akwai lokacin da masu mulkin sun san ƙarya suke to ba zai da su akwai lokacin da aka cika fa'il da rubutu aka kawo wani shugaban kasa daga cikin shugabannin kasar da suka mulki Najeriya cewa ai ga wani yana can sun kwana sun suna bisin da yadda za a masa juyin mulki a wannan daren da aka ce wani ya ga kwana na bisin da juyin mulkin sa kuma shi suna tare da wana <laughs> da haka ya kamata idan mutum ya shiga security ya san me zai shiga ko ba haka ba ya tsare imanin sa tsare addinin sa abin da ce shi ne musamman da ke cikin wannan aikin kaɗan ne masu kishin addini har ma su suna kishin nasu addinin akwai wata jiha da aka samu wani soci ba kare da makamai wajen yan wani musulmi suka kai kara a harkatar jiha ta ya sai aka kiyin aiki da wannan karan nasu sai suka kai abuja daga abuja sai aka rubuto takarda zuwa ga ofishin barista na ya sai na wannan state din cewa ai maza aji abin ka soci ka ba ki wuri kaza akwai makamai wani takardar za ta zo wurin ta bude ta karantawa darakta din ita kanta memba ta ta kan ta wannan jihar kungiyar kan da haka sai ta rike takardar ta je ta ta samu masu soci a kwashe duka makaman gaba ɗaya babu komai sannan ta buɗe da rasa ya karanta da aka tashi aka kirawo kiristoci guda biyar da musulmi guda ɗaya aka haɗa su suna tim ɗin da za su binciko wannan coci to amma kai dan musulmi ne sai ga musulmi dan uwan kamar yake cin dominka yana rubuce rubuce akan kai ƙarya ya Allah ƙarya ya maza Allah ƙarya ya masa ƙarya dan ya samu shiga a wurin da mulki amma su kirista ba haka suke ba duk rikicin da ake a jihar Kaduna ko a jihar nan wani kirista aka kama haka za a kawo haka za a sake su haka za a yi kwamiti a ce an binciko ga laifukan su ko ba abin da za a yi musu amma kai musulmi yanzu haka idan wani musulmi dan wanka san kana da kwari da baka wai sai tashi aikin security a kanka kai kake barazana ga tsaron lafiyar kasa kana da kwari da baka ko kana da wata bindiga irin harba gudu wanda in ka harbi ɗaya ta zama kaya in ka samu kullu ta wa ka alhamdulillah in ka samu ba sanda ko karata ta amfani dan da wanda da lakadar ka kake ne wani cikin kana wani duri ka zo ka yayi da sauran to Allah an gama da kai kafin lokaci labarin ya canza ya zama wani abu daban amma ba an gadar gurin da mashin da kaune da kaune da kai wata mugar makamin suna da ita amma ba wanda yake binciken su ta yana amfani wasu kirita musu musulmi kenan akan samu ɗaiɗai ko kowa tsoron Allah masu ƙoƙarin son gaskiya amma ba su da yawa sauran kuma duk kawai makwaɗaita ne da su abin nan su an gane ko to shi sa muke yin wazi irin wannan dan su ji san mun san su kuma sai suna binciken da su kuma Allah ya kuma mala'ika su bincika su su sun buɗe mana fayil sai mala'ika ya buɗe musu fayil sai a zuba a gani wa illa alaikum kira man alhafizina kiraman hafizina wa alazina ta faɗi. a ɗan cikin bi zama rawaye ya san addini ba wanda zai taimaka addini irin sa idan ba a ɓoye yake ba kan shi ba sarika ne yake a ɓoye yake ba kan shi ba yan cikin cikin Pakistan da suka waye lokacin da Musharraf ya karɓo kwangilar lalle sai an kare 'yan Taliban suka karɓa da su yi faɗa da shi ba mun yadda biyu na sirri na 'yan Taliban ba abin da Pakistan ba ta sani ba dan Taliban ta yi shekara nawa tana mulkin da ba wanda yake alaka da ita a duk duniya sai gwamnatin Pakistan da haka gaba ɗaya intelligence na Pakistan sun san sirrin Taliban sama da ƙasa suka ce eh suka fito Amerikawa su ce ai an gano a kogon dutse kaza a nan bin Laden yake kogon dutse kaza a can wancan yake amurka suka tazo ana kashe yan banza yayin da yanzu sai gane yanzu rubutar rubuta ake a lokacin sai lallai ba wanda ya cuci amurka ne intelligence din pakistan sai ta basu ne na ƙarya su yi ran yanzu aka ce su wani adabi su sake ya fi <laughs> kaga dan security da ya zama wayayi yake nauna da addini ya san yadda zai yi ko ba haka ba وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الله أخرجه البزار بإسناد حسن هكذا في أما حديث لي ضعيف ضعيف جدا ما وما ضعيف كذا ضعيف جدا abinda hadisi yake ko zalimin shagalahu aibuhu an uyubin nas ma da ma da wanda aibin sai shagaltar da shi ba ruwan shi da aibin sauran mutane to ai kaga ba daidai bane ba a ce kanka kawai ka dawo baka damu sauran mutane su gyaru ba a shi da annaba da suka zo da ba za su yi wa'azi ba sai kowa shagala shi sun sai mutum ya ga daji su cikin dukka su rufe kansu ko sallar jam'i da juma'a ba sa zuwa wai shi ya zala hu aibu wa al'uri bin nas ba ran da aibin mutane da shi aibin baya ite shi wa ibn umar radiyallahu anhu ma sallallahu alaihi wa wa sallam man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi nisyatihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban akhrajah al-hakim wa rijaluhu thiqat wannan hadisi an kabo daga Abdullah da Umar yace manzo Allah ce man ta'azama fi nafsihi a iyakacin bincike na da na samu hadisin sai na same shi da lafazin man ta'azzama ta'azzama a madadin ta'azzama ban san yadda aka yi zuwa haka a nan gurin kila wata riwaya ce wadda ban kai gare ta ba sai ba da wajen abin da yake man ta'azzama fi nafsihi dukkan wanda ya rinka jin cika a karan kansa ya rinka jin girma a karan kansa wa ikhtala fi nisyatihi ya rinka wanga a cikin tafiyarsa laqiya Allah wa huwa alaihi gabban zai game da Allah Allah na fushi da shi ta'azzama ay sha'ara bil azamati yana da shi babba ne ko wuri dai sai yake a bashi sama da yadda aka biya sauran mutane in yana magana sai yake a saura ba kamar da ake saura saurara sauran mutane ta'azzama fi nafsihi kenan al ikhtiyal kuma yanga mutum ya yi shiga yana ganin kansa ya kai shi kansa ya burge kansa yana takama yana tafiya to wannan lafiya Allah huwa alaihi ghadban dan ba da tawazu kenan hadisi da sahihi وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجرة من الشيطان بل هو جاء بحديث يا فهكت هو يد يكي التأني من الله والعجلة من الشيطان التأني من الله وتوبي أهمك لي wannan daga Allah ne wal ajalatu min shaytan gaggawa kuwa daga shaytan ne wato Allah yana dakatar da bayi wajen su rinka bi a hankali don cimma nasara duk abin da ka bi a hankali to ne za ka kawo shi daidai abin da kai garaje za ga cewa ka fada cikin kuskure don wajen bai a hankali za ka yi tasabbut bin diddigin abu har ka gane karya ne ko gaskiya ne kafin karka wanda yake mai gaggawa kuwa da abu ya zo mata da farko sai karba sai bayan wani lokaci sai gani a ce ba gaskiya bane ko ko labari ne aka bashi wani hadisi a karja fitar da wa qala hasan hadisi ne sahihi وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشؤم سوء الخلق الشؤم ممولا فاتا سوء الخلق ولا ممونة طبيعة أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف حديث لا ضعيف ونكر وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة سيدي كما إن اللعانين إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أنكر ولد أبي الدرداء magana ce inna na lalle masu yawan zagi da la'anta la yakunu da sufa'a ba za su zama masu ceto wala shuhada ko shahidai yawan kiyama a ranar tashin kiyama wato yawan zagi abin da ke rage wa ne daraja da matsayi matsayin da ya kamata ya samu na bai ceto ba zai same shi ba matsayin da ya kamata ya samu ne ya zama shahidi shuhada a nan nas ba zai samu ba ranar tashin kiyama a karga muslim وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله وين دو ايغت دو ايغت دو ايغت ليفي يا ايلو دو كتير وصا كذا من كذا وكا ايغت عشد سي لم يمت حتى يعمله بعد ذا ايغت مت حتى ايكت ولا ايك اخرجه الترمذي وحتى له وسرده من قتل بس يا حديث لنا موضوعي حديث القيادة جزاء الله بفتح وكتا كتا, كتا. mafi sharrin hadisi a duniya shine hadisi mawdu'i hadisin ƙarya wannan kuma mawdu'i ne wa an ba'd ibn hakim ana bin an jaddi radiyallahu domin da ya tabbata haka ba ba da za ka wazi kenan dan cikin yin wazi akwai aibata laifin wani ya sa giya kana son kana sa aji dole ka aibata giya sai aka ce to kai ba za ka mutu da sai Allah ya jarabe ka da wannan aikin to ya aibata wazi kenan ai ina ka sallar bisul ƙarya ne kenan kenan ba al'amuru bil ba ba annahu wa nahy anil munkar وعن بعض بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زالت الويل بالذي يحدث عذاب تثبت جوان ديك باب العباري فيكذب يكريا ليرحك به القوم كو دي باب تارينا يا ويل له ثم ويل له عذاب تثبت كنسا صلى الله عذاب تثبت كنسا duk wanda ya kawo zance na ƙarya kawai ya faɗa da mutane su yi dariya ya kasance ya samu sadara a majalis shi ne shugaban majalisa kakakin majalisa ya hirarsa to gashi nan maza Allah ta rodin lahu sunna rodin lahu Allah tsaye akhraja fi thalatha wa isnaduhu qawi hakika hadisi ne hasan alaikum salam wannan akwai shi ina wanda zai shirya labari na ƙarya ya rubuta littafi a kai nobel ko da turanci ko da na hausa mutum ƙarya ce kawai shirya bai halatta ba idan kana son ka sayar da mutane da ayoyin qur'ani nan ga hadisi ba su ne shiga ba wa nazzalna alaikal kitaba tubyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin shikenan sai mutum ya kawo ƙarya an karanta ma'ana kamar qur'anin da hadisi sun kasa sai mutum ya nemo wani abin da zai iya dora mutane kan gaskiya akan shi ba qur'ani ba hadisi ba wannan ba da bai bane ba mutum ya shirya wani labari na ƙarya ya rubuta littafi a kai wani ma abu a yi drama ɗin shari'a a ko talabijin duk wanda ya shiga ciki duk wanda ya shiga ciki sai da littafin ya shiga ciki idan mutum ya ga wannan littafin na ƙarya kare sai da su don shi ma ya taimaka wajen yaduwar barna kenan eh ah, manfalutu zai fitar daga ciki za a iya fitowa da Dawud galibin rubutar da sunan falutu waɗansu fassare su yi daga littattafai na turanci waɗansu kuma shi ya ƙera ƙisar ba faruwa sai ba ya ƙera ta suna wanda yawa duk wanda yake shi ya ƙera ya da ciki ka san masu bada labarin ililu akwai wanda shi akan abin da ya ƙware akwai wanda kuma shi akan abin tausayi ya ƙware shi man fali ya ƙware dai akan abin tausayi duk ƙisar shi dama za ka ga albuwasa wahala ce tafiya a cikin kissar da sai dai dole da mutum yana karanta literature da larabci sai ya shiga cikin wannan ma'ana ba sai ya shiga a matsayin mai dole sai ya bi ta kansa wajen karatun shi su ne bangare ne na adab larabci musamman dai adab na na zamani al'adab al-hadith kenan eh, rubuce-rubuce sun gudu dole akwai wannan dinnan amma su kaza da na jahiliya a akwai wanda suke ganin ƙarya din ba ba ko ba ko yake ƙarya Abu Sufyan yana da mutunta ba amma da yake sai kare da yake tambayar shi halayen annabi duk ya faɗa yace wallahi ba dan kar arne ke na taɓa yin ƙarya ba da rawa annabi ƙarya amma ce a zo duk tarihi na a ce na taɓa yin ƙarya sau ɗaya shi ne abin da nake lokacin yana kafiri fa amma na ganin da zai ƙarya ba وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته ان تستغفر له رواه الحارث ابن ابي اسامه باسناد ضعيف حديث ضعيف inda ya inganta abin da yake nufi kafara da lalle fitar tahu duk kafara da wanda kai zibansa an tasfassara lahu ka roƙa masa gafara ta ba ta baka cikin hadisi duk wanda kai zibansa shine ka je ka nemi ya maka amma ba ai ka ka masa isu gifari ba Allah ne ko wa Aisha Allah anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adghabu وسلم ila Allah al الله الألد khasim wato mafi ƙirar mutane a wurin Allah wanda Allah ya fi ƙi al'aladdu mai yawan musu alhasimu mai yawan husuma shi Allah ya fiki mai tsananin husuma wa mutane ana nan faɗa kullum a yi tarjima da shi a kharaja hu muslim ka tuzi fa ba da alheri ko da kana da gaskiya zan ta kullum sai yi musu da kai dan sai zan ta siffar ka ne ko halin ka ne an gane ka haka za a ba da shaida kan mutum game da haka ya yi lamba a ƙasa al'aladdu lafazin al'aladdu ma khuzun min nabi dairin radi ai jami'ai akan ce labidul wadi ana nufin gefen gabar rami idan an ce labidahu kaga gefansa guda biyu kenan jalibai wa zalika annahu kullu muhtajja alaihi khasmuhu saboda shi wanda yake al'aladu duk lokacin da abokin ya kafa masa hujja da hujjatin da wata hujja a raga ila jalibin sai ya bullo fitan wurin da wata hujja daban ko bai rauninta wal khasim lafazin al khasim shadidul khusuma yana da kan mai tsaunin khusuma babu tarjih fi makarim akhlaq babin da yake kwadaitarwa dangane da halaye na gari وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا مازالت عليكم بالصدق بل ليكم زنتي gaskiya wannan shi da abin da kira ismu fi ibn al-amr kenan idan nace alayka bi kaza da ba na ilzamhu ko ilaika kaza bi ma'ana khudhuhu an ko ko dai maka kaza bi ma'ana iqbalhu karbi wal ismu min af'alihi wal fi'lu min asma'ihi alayka wa hakaza bi laka la ilayka kaza da min ma'ana fada cikin alfiya alaikum bi sirqi ay ilzamu sidqa ku da dinki gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albir gaskiya tana kire da mutane zuwa ga ayyuka na da'a wa inna albirra yahdi ila aljanna ayyukan da'a ko suna kire da mutane zuwa ga janna. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق dan adam da zai gudu da yana gaskiya yana kintatar gaskiya wajen magana da aiki hatta yuktaba inda Allah siddiqa hatta sa rubuta tafi a wajen Allah a cikin rajista ta siddiqai a ce fulani misala siddiqa ya zama siddiq kaga matsayi ne ka siddiq wa iyyakum wal kadhib ku nisanci ƙarya kaga iyyaka shi ma kaga ismul fi'l ne ku nisanci ƙarya من إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور قال يا ترى كده رابع بأيك لبرنا نفعبه الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار أيكم برناك وترى كده بمتون جواب وتا وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى mutum da zai gashi da yana yin ƙarya yana kyarda don ƙarya cikin maganganu da ayyukansa don ya yi face sai an rubuta shi a wajen Allah a matsayin shi na ƙarici وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث wannan hadisin mun karanta irin sajiya abin da ake nufi da zato a zai zargi shine mummunan zato amma kyakkyawan zato babu laifi a kansa ka kyautata wa mutum zato wannan babu laifi amma munin zato shine abin da ba a so وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اياكم والجلوس على الطرقات maza Allah ce iyyakum wal julus na turka ku nisanci zama kan hanyoyi ku nisanci zama akan tituna ku da tabarma kan titi ku zauna ko ku ajiye banki kan titi ku zauna kawo sai sahabbai suka ce ya rasulullah malama bibbin min majalisina ba mu da makawa mu bar wannan majalisan namu dan nan ne zan zaman mu na ta tahaddathu ha nan muke yin hira mu dauke wa jela kewa in mun dawo daga wurin aiki mutum zai je kunsa a gida ba zai fito nan ya zauna kala sai manzo Allah ce fa amma idza abaitum amma idan kun ce kun ki dole ku sai kun zauna fa atu tariqa ko to ku dole titi haƙƙin sa inda dole zaka zauna kan titi ka sa banki ko tabarma ka zauna to sai ka dole titi haƙƙin sa amma asali ne ga Allah ba ya zama kan titi din in zaka hira ka je gida wani kai hira da matarka da iyalinka da ƴaƴanka ka kirawo su in sun taso daga firamare ka zauna ka je ne aka yi muku a makaranta da sauransu kana ba su labarai wanda ya dace da tarbiyya da sauransu kina abin da zaka yi amma me yana zama akan titi kuwa magana ce in kun ce dole sai dole sai ku ba titi haƙƙin sa qalu suka ce ba haqquhu me yana haƙƙin titi qala magana ce ghaddul basar roƙa ido duk matar da ka hango duk wata atamfa da ka kyalle ido daga rasar zanta to sai ka sadda kanka ƙasa sai ta wuce <laughs> ghaddul basar wannan ka'idar zaman da wannan shine sharadin zama bakin titi wanda bai cika sharadin sai zauna wanda ya cika hanyar sai zauna muke da kallo na farko wanda ba niyya wannan babu lafi ba da niyya ba ka ci iskar ka ɗaga idanka sai ka kalle ta wuce wannan ba da niyya ba kenan sai ka sauke idanka da za ka sake kallon ta ba sai ta wuce ba za ka sake ɗaga ka ba sai ta wuce amma sai dan yana faɗa mutane ko wani kallo da garbawa suke ta yasa kandami sai tunda an ce kallo ɗaya da wanda zai mata da sai ta ɓace kaga nan wahayi sai dan ne ba ma'ana yadda daɗin kai da ka zai ta ba ubangiji ta'ala ya riga ya faɗa cikin alqur'ani ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ya san abin da zukata suka ɓoye da haka wannan wahayi da nake dan manzo Allah abin da yace kallo na farko naka ne ba ka da laifi akai amma in ka sake wanda biyu to za a rubuta maka zunubi to idan ka dinantar da kallon ka kuma shine shi ma za ka shiga cikin wahala da haka gaddal basar ɗaya kenan wa kasfil aza kawar da mai cutarwa da kan titi ka kaga wata kwalba ka kaga wata kosa kar mu ne taka ya cutu ka kaga wani abu na kazanta ka kawar da shi da kan titi dole daga cikin haƙƙin titi yanzu ka zauna a wajen wa raddu salam da mai da sallama duk wanda yake assalamu alaikum ka ce wa alaikum salam wal amru bil ma'ruf wato da umarni da kyakkyawa wallahi anil munkar da hana mummuna in kaga za a yi munkari sai ka hada wannan shine sharuɗan zama kan titi muttafaqun alaihi wa an ta mu'awiyah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai tarwayar ba ta kala da nusratul mazlum in kaga za a ci zalunci sai ka taimake shi kila kana kan titin kusa da wajen ga za su zalunci wani sai ka taimake shi وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين بأن الله يسود شيء يسود الخير سيفهم تد شيء الدين الفكر شيء الفهم فهمت الدين كده da yawa daga cikin malaman fikihu sukan yi kuskure yadda sun ɗauki wannan hadisin sai ne ta fi a farkon wani littafi na fikihu kamar saukar ahalan ko iziya akwai risala akwai isma'i kuskure ne bala nan fikihu a istilahin fuqaha ba shine fikihu a harshe na shari'a gaba ɗaya ba domin a harshen shari'a wato fikihu ya shafi aqida ya shafi ibada ya shafi mu'amala ya shafi akhlaq fahimtar addinin gaba ɗaya kan dukkan ɓangarorinsa ina fata fahimta amma fikihu a istilahin fuqaha ba shine ne معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية sanin hukunce-hukuncen shari'a ɓangaren aiki ka kamar sallah kamar azumi ɓangaren aiki banda ɓangaren kudiri kamar imani da Allah imani da malaiku imani da manzanni wannan ba ta shiga cikin fikihu da yanda yake ga littafin fikihu ba wanda za a yi magana akan aqida ina fatan su sai su dauke ina hadisi nan da su a daina magana akan addini gaba ɗayan sa sai su kafa hujja da kan littafin da ya ƙunshi wani ɓangare da addini wato kamar wanda ya san ilimin fiqh to Allah ya san da alkhairi kenan malai ko da aqida malamin tariqa da sun san malai ahli sunna filin fiqh malikiya ya fi kirgo amma kai da suka fi fika sanin fiqh malikiya kai kuma ka san aqida da su ne sani ga addini su suna shirka ga fiqh amma suna shirka suna bid'a in an zo fagen muktasar sun fi ka iya tuba da muktasar kai da su ya gani sai su da nan wanda ya wata ana wanda ya fahimci addini gaba daya فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا الفقه في الدين بعد ما تنسى هذا في الدين بكل كده لا بطرف الكود باب من أبضائه من أجزائه لا من أبضائه أنا أقول من كل تنتهي من كل وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء fil mizani afqalu min husnul khuluq manzo Allah ce babu wani abu mafi nauyi a cikin mizanin dan adam idan an tashi ayyukan ayyuka afqalu mafi nauyi min husnul khuluq sama da kyakkyawan dabi'a akhrajahu abu dawud da tirmidhi wa sahahahu abin da yake nufi bayan imani dan idan aka ce da imani imani ya fi komai nauyi kalmar shahada an tafi komai nauyi a cikin mizani a bayan an ce kalmar shahada to ne وعن ابن عمر رضي الله عنه والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه حديث لا صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من الإيمان ما زال لك كنيا كنا بدأ إيماني متى يزمت له يزم كنيا علامة في إيماني وتكون كنيا إيري بيتي كما da ibn rajab alhamdulillah ya faɗa yace ta farko akwai abin da yake bijilli ne bila da anna Allah ta'ala khalaqa al-insan wa jabalahu alayhi Allah ya an da mutum da jin kunya wani za ga a ɗabi'a sa haka jin kunya akwai kuma wanda ke iktisadi ne ko kasabi kokarin ka ke sa ka samu ba ba ka da kunya sai ka koyi jin kunya to irin kunyar da ake maka magana wato cewa min al-iman ita ce kunyar da ka nemo ta da kanka ba ba ka da kunya sai ka koyi ne jin kunya to wanda alama ce ta mummuni متفق alaihi وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبي في الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت yana daga abin da mutane suka riska cikin maganganun annabawan farko wato wannan jumla ta izalam tastahi fasna ma shi'it annabawan farko sun faɗe ta kamar da kuma gashi manzo Allah ya jaddada ta in ba ka jin kunya to ka aikata abin da kake so wannan hadisi malamai sun ɗauke shi a matsayi guda biyu wajen fassara sa nake nufi hadisi ne da ingantacce dan bukhari ya rawaito shi Allah ne ko am da yake idza lam tastahi ko idza lam tastahi fasla ma fi ita in baka jin kunya aikata abin da ka so kalmar fasla sai min amr ne wanda suna da suka ce huwa amr lakin da alahu tahdid wal wa'id to al-amr ne amma abin da ake nufi tsoratarwa da firgitarwa ba ya Allah yana ba ka umarni da lasisin aikata abin da kake so bane abin da ke nufi aikata din mana ka zo ka ga sakamakon kaga wannan manufar shin a umarce ka ko kuma a tsoratar da kai tsoratarwa kamar da Allah ce ina da basu itin inna huwa ta'malu da basu ina fata mun fahimta ma'ana fa da umarni ne lakin abin da ake nufi da shi at-tahdid wal wa'id tsoron taswa da firgi taswa wanda suka ce a amrin lakin ma'ana al-khabar umarni ne amma ba a abin shi ne labari tasla ma fi ma'anarsa dukkan wanda baya jin kunya to ya zaka da ba aikata abin da yake so amma ne duk kunya fa ba haka yake ba wato labarin da annabi yake bayarwa ba ya umarni yake cewa aikata abin da kake so ba a'a sai da amri da amma ma'anarsa shine ne al-khabar wannan akwai cikin al-qur'ani kaga sai da amri amma hadafu al-khabar akwai shi kuma cikin hadisi da manzo Allah ya man qala alayhi ma la wa qul falyatabawa wa qa'dahu min an-nar duk wanda ya faɗa maganar da ba ni na ta ba to ba zaɓi mazaunin sa a cikin wuta ah, waye zai zai yake bari in ba in zaɓi a cikin wuta ake za ka yi da ƙarfi amma abin da mazala yake nufi lalle yana da masauki a wuta wanda bai yawa annabi ƙarya yana da masauki a wuta ko ya ko ya so dan adam da zai je ne yawa kansa masauki cikin wuta ina fata kun fahimta wannan hadisi a al-bukhari imam bukhari rawaito shi ina da وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفته عمل الشيطان ما قال لك المؤمن القوي مؤمن من كربي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف shi da mafi alkhairi mafi soyuwa a wurin Allah sama da mummuni mai rauni mai rago wato karfi na imani da karfi na himma da kwazo irin wannan mummuni shi Allah ya kuso sama da mummuni ne gashi ko mai launi ko wanda baya da karfi baya da kwazo baya da himma matsoraci rago to dai musulunci yana son mutane su zanto masu karfi da jiki da karfin imani da kuma kwazo da himma ba su da kasala ba a ta aikin yau a ce sai gobe yau din za a yi kokari a ga an yi shi to haka mummune suke wa fi kullul khair amma ko kowanne dai akwai alheri ta tarzaki sai dai na wani ya fi nauni da ragon da mai kwazon dukkan su suna da alkhairi sai dai ba ɗaya bane ba maza Allah ce ihris ala ma yanfa'uka ya kai mummuni kai kwadayin abin da zai amfane ka bai kamata mutum yana zaune haka kawai ba cikin amfanin duniya ba cikin amfanin lahira ba ya kamata yana kwadaituwa kan abin da zai amfane kar lokaci ya tafiya haka a banza wato al-imam ibn al-dawzi na ba ku labarin sa cewa idan rigarsa ta yage sai aji idan takalmin sa hancin sa ɗaya sai sai aji sai an ce salamu alaikum baki sun zo wurin shi idan za a yi hira sai ya ɗauko ware da allura yana ɗinke rigarsa kuma ana hira don kan lokacin ya tafi a banza da yana ganin wannan hirar da za a yi inda ba karatu ne za a buɗe a yi ba da kuma kukullewa za a yi tilasara wajen jihar da musulunci kawai hirar ce ta an ce sun ce siyasa zaɓe aidi ka ba a yi ba wane ne za a ɓata masa lokaci ko ba ka amma da ɗauko allura na ɗinke hancin takalmin sa yana masa rigarsa ana ta hirar da kaga nan ba buƙatar sai ka fara hankalinka a kai ma'ana duk wannan kokarin tsara lokaci na suke tsara lokaci na da amfani idris alama yan fa'uka wasta'in billah mai nake bakon Allah cikin duk abin da ka sa gaba wala ta'abas kar ka karaya kar ka zama rago wani asabaka shay'un fala taqul in wani abu ya same ka kar ka ce law anni fa'altu kaza da a ce nayi kaza kana kaza wa kaza ba kaza da kaza ya faru walakin qul abin da kawai zaka ce qaddara Allah ba sha'a fa'al abin da maza Allah yake faɗa kenan yaron gida ya fasa takunya sai ce kaddara Allah ma sha fa ba ce ba dan ba ka dauko ta gefe kaza ba dan ka dauko da hannu daya dan anan amma daga ce shekara goma kai da babban Allah bai taba ce mun wani abu da mai dan ne kai ba wani abu da bai kuma dan ne kai kaza ba komai sai ce an kaddara da haka a ya faru to sai dai bambanci tsakanin manzon Allah da sauran mutane kamar bambanci tsakanin anas dan malik ne sauran yaran gida yayin da su da yaran gida kuma da anas dan malik dan islam a kafa hujjar shi hadisin zai zo ne idan yara gidan da sun zama kamar anas dan malik ko ba haka ba an gina ne ba bane ba eh su fada ko su ta ba wanda su kai ya zama wa annabi hidima kada ki ya san dan me yasa an kawo gidan ko yana ganin in kamata ya sai ya biya da ya zama gidan annabi zai iya biya da ya zama haka a sai kaga zai da bidihi kenan da haka dan annabi bai dilla sun ba ne idan ne ba ko kwazo da himma irin ba shi abin nufi a yanzu idan mutum ya wa yaron gida faɗa kan wani abin da ya kuskure don gobe kare zai ta ba laifi bane dan ya ta kwaba yau a da haka ne sai koran maka baki ya ga yayi ba da ruwan ce kaddar Allah ba sha fa ya kawo abinci ya zubar an ce kaddar Allah ba sha fa ai ne da <laughs> dole sai an dauki mataki abin da ba a so wato faɗa ya wuce kima game da yaron gida dole sai mutum ya yi hakuri maza فإن لو بمن inna lau domin دا كذا nan da كذا ya faru da kaza تفتح أمل الشيطان فلا بد يقوف الشيطان أي كان الشيطان أخرجه مسلم وعن إياب ابن همار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة الله أكبر ما من رد عن عرض أخيه بالغيب wanda ya mayar da martani game da mutuncin dan uwansa da lazai bilet a ni dai ana ban tsefe ko da hadisi ba sai ku kyale ne gaba man radda an irbi a kai bilgai wanda duk ya mayar da martani game da mutuncin dan uwansa da lazai lokacin dan uwan nasa bayana arada Allah an wajhihi an-nar yawm al-qiyamah Allah zai kawar da wuta ga barin fuskar shi ranar tashin kiyama wani ne zai zai ci mutuncin dan wankan su wai ku an tsallake an tsallake ko san daga ban koma ba ba ba su kawai ko kuna ce an tsallake ba ku fahimci wannan din ba ku fahimci wannan aka tsallake din ba ko ba haka ba amma ku ji mun zama nan ku fahimci ne ne sakon da abu ke faɗa sai da sai koma ko an tsallake an tsallake dukkan wanda ya mayar da martani game da mutuncin dan uwansa alhalin dan uwan da ka baya nan Allah zai kawar da wuta ga barin fuskar karamin tashin kyawa abin nufi um, na zo ina magana da malam Dawud a wani wannan malamin malam Dawud baya nan sai malam Dawud ya cika kaza ya cika kaza ya cika kaza ce gaskiya ba daidai bane ba ka zalunce shi ba haka yake ai ga ɗabi'arsa ga ɗabi'arsa kamar yana mayar da martani a marbin malam Dawud daidai lokacin da ba malam Dawud baya nan to wannan aikin da yayi din akan haka sakamakon sa a nesantar da wuta ga gurin fuskar sauran fashin kiyama abinda hadisi yake shi kaga wannan abu ne wanda yake ɗabi'a ce ta gari da ake son musaba da ita kila idan an san wani aboki na ne na mayar da mutane a madadin sa wannan ba abin da baki bane ba a'a a san ga wani dan adawa ta ne amma za a yi masa kaza in ce gaskiya duk da wani bana shi ne shi amma abin da ka faɗa ba gaskiya bane ba ne san shi ne wannan kaza kaza ne wannan ka shi fa komai kiwa ba kowa zai iya wannan ba sai wanda lalle yake ta kawa yake da kyakkyawar fahimta game da addini ka tsara mutuncin wani ɗan uwanka musulmi ko da kai da shi ba ka shiri amma za a yi masa ƙarya a yi masa ƙarya ka hana haka karamin matsayi bane wannan to wala duk ne mutum ya gefe da kuma eh to ku dake sai ya gama babin gaba ɗaya sai ku faɗe wani ahmad min hadisi asma bint yazid lahu ahmad ya rawaito wannan hadisi daga riwayar asma bint yazid wato hadisi ne sahihi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى ما قالت ما ما نقصت صدقة من مال بتتقوى رجل دوكيا با wanda ya ɗauka cewa yin sadaka na sa ya zama talaka da yake ta ragu to ya mummunan tunani ya daure wannan tunanin nashi sadaka ba ta rage dukiya sadaka haɗaka dukiya ba take sa albarka take a cikin ta riba wa yurbi an Allah ta ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun har farka ba ta kawai dukiya dai kenan wala zada Allah abdan bi asl illa izza wanda bi ya afwa da aka masa babu babu abinda Allah zai masa bayan ayyan afwan nan da yayi illa izza fa sai kara masa izza da buwaya kar dauka cewa in an yi maka abu karama ba kaskanci ne a daraja zaka sake samu da kai afwa kai rangwame ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى ba wanda zai tawazu ya kaskantar da kansa dan Allah face sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi gashi da matsayi amma ya ɓoye matsayin sai da Allah ya ɗaukaka shi a farjahu muslim وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ماذا التي يقول مثلا أفشوا السلام يا تسلم تكن كاملكم وسل الأرحام كسادة زمنتي وأطعموا الطعام ku ciyar da abinci ga mabukata wa sallu bil layli wan nasu niyam ku rinka yin sallar dare lokacin da mutane ke barci tadkhulul jannata bi salam to za ku shiga aljanna ta hanyar abinci wato kun anan fi'lan afshu fi'lan amr ne silu ma'tufun alayhi at'imu sallu tadkhulul jannata shi fi'lan mudari ne majzum لأنه جواب الطلب domin afshu talab tadkhulu jawab talab ku yi kaza da kaza da kaza da kaza za ku dace da kaza abin nufi idan kuka yaɗa sallama kuka sadar da zumunci kuka ciyar da abinci kuka yi sallar dare lokacin da mutane ke barci to za ku shiga aljanna in dai ku wadannan fa <laughs> abin da fi'ilin abin da birnin larabci ne ke nuna wani hadisin kenan kun gane ai kun ga abshe fi'il al-amr ne haka su ne tadkhulu ko fi'il mudari ne majzumun bi hadithin nuni da nuna cikin al-af'al khamsa wanda ke alamar rufa a ɗansa tabbatuwar liyun goge ta shi ne alama ta nasaba ko bazaba wa hasfuha min jazmi wal nafi sila ka lam takuni li tarumi mazlima wato kaga jawabu talab ne in kun ji kaza to kaza ta faru akwai da turmi wa sahahahu shi sa manzo Allah ya ta'ala fito yace yawa yace da miskini Abu Bakar yace gani wa yake Allah ya lafiya Abu Bakar yace gani ya je da mara lafiya Abu Bakar yake gani ya yi daga lafiya aka bin karfi Abu Bakar yake gani maza Allah ce ba wanda ba wahala wannan su faru da mutum face sai ya shiga aljanna wani ban ka dandanka ita ya mara kai wanda za ka ciyar ba in ka fi wani kada ka ɗauka cewa abin ne lokacin muna karatu a zaman arabic teachers college a kano irin matakan nan masu bara wata mai bara wata samu wani ashe ta wata sai da ɗan ne abu gefe tana ba da kaduna wajen jirgin ne da kasura ya ce kai da kana mu da ɗan kaduna ke zagu ko ba za tafi da shi ba ba na na kawo wannan ne don waɗansu da an ce a yi sadaka a ciyar sai ɗauka shi ɗan ƙalilan gare shi wannan cewa ku ce ya shafi wa mai kuɗi ai duk um, wanda yake da kaɗai yake bayarwa alama ce ta in ya samu da yawa zai bayar amma duk wanda yake da kaɗan ba bayarwa to kuma ko ya samu da yawa ba zai faru وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه لما قال الله فما قلنا لمن هي يا رسول الله قال تيتي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم بس هذا أبنجي في العبادة بس هذا لتاس الله قلت لتاس ببادة بسيادة شيء nasiha ga manzon Allah girmama su da karban dokoki a wajensa nasiha ga shugabannin musulmi kuwa ta kasu kashi biyu kashi na farko in sun tana gaskiya suna aiki da ita a kasafe su a kai kashi na biyu in sun yi kuskure a faɗakar da su kurakuransu don su gyara an gane ko nasiha ne ammatul muslimina dukkan musulmai kai musu nasiha abin da ke katsira musu dukiyarsu mutuncinsu da kuma zumunsu a kharjahu muslim وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدخل الجنه تقوى الله وحسن الخلق ما في يوم da ke في da عليه الجنه shine تقوى الله tsoron الله بكل في kyakkyawar dabi'a حسن الخلق وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق كوبا ذات ايه ku iya yalwata wa mutane amma li yasa'uhum minkum bastul wajhi abin da za ku yi mutane da shine fashin fuska wa husnul khuluq da dabi'a hadisin da Allah ya rawaito shi hadisi ne da isi وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله wannan yake nufi abinda wannan nufi wato kamar yadda idan ka kalli madubi za ka ga aibinka to haka dan uwanka nan ne zai rika bayyana maka aibinka to shi ne sai malamai suka ce to amma wannan ya zanto a killace ba a fili ba idan wannan malami yana da aibi kaza sai ce wannan ne sa kake kaza kake kaza a daidai nan duk kowa na ji wannan ba daidai bane ba amma idan ka samu shi a gida ko yaje gida wani na ko muka da wani sai in faɗa maka daga ni sai shi ina fata kun fahimta don fada maka gaban jama'a fallafa ne to nan sai ne wanda bai fallafin ba ya sani wannan kuskure ne ba daidai bane ba shine bir'atu a cikin hilbobi waɗansu kuma suka ce abin nufi mun madobi na ɗan uwa eh, madobi idan ka kalli ɗan uwanka da yake hali na gari sai ka kokarin su shiga jikinka ma'ana daga shi za ka gane kafiyar ce in ka fashe su da ma'ana farko da ma'ana ta biyu na wai hadisi ne sahihi a karbar Abu Dawud da Isnad Hasan وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم magana ce lamarin da yake takuɗuwa da mutane wa yasbir ala bahu kuma yake hakuri kan cutar wasu ka san zaka takuɗin jama'a dole sai sun cutar da kai khairu min alladhi la yukhalidu nas ya fa alkhairu sama da wanda baya takuɗuwa da su wala yasbir ala bahu baya hakuri kan cutar wasu أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن حديث ابن حسن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي fahaffil khuluqi ya Allah kamar yadda ka kyautata halitta ta to ka kyautata dabi'a ta wato manzo Allah ya rinka roƙon a kyautata mata ɗabi'a sai wannan ne da sunna ne ko mustahabi idan ka tafi ka rinka yawa kanka addu'a ya Allah ka kyautata ta wato ana samun ta sannan kuma ana samun ta hanyar karantar halayen wanda yake kowa kyan ɗabi'a shine manzo Allah ka rika kokarin yadda zaka kai kowa ta ra'a ka to wannan hadisi Imam Ahmad da shi da Ibn Hibban kuma hadisi ne sahihi ina da sai da dakata a nan gurin ga zai dan tashi shine ranar da zamu ƙara sababin gaba daya wala duk da wannan kuka ce mun tsallake kuma to sai a kira sallah idan an kira sallah sai mu karanta shi sai zanto shine a madadin tambayoyi wasu kan mun ketare shine hadisin iyad ibn himar wanda ce kana kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna allaha ta'ala awha ilayya an tawadu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhara ahadun ala ahad wato Allah maɗaukakin sarki ya mun wahayi cewa ku zama masu tawabu kaskantar da kai kenan hatta ba wasu ya ahab ala ahab har ya zanto wani bai zalunci wani ba albaghi shine azzulmu wala wasfara ahad ala ahab kuma ya zanto wani bai yi wa wani alfahari ba wato abinda hadisin ke nufi kenan hadisi ne wanda imam muslim ya rawaito shi na'am ana neman khamis tawir wato baban sa hadisai da aka karanta dangane da hadisin da aka karanta jiya cewa inna akhafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar arriya to malam wani lokaci wani lokaci idan mutum yana karatu ko yana sallah sai ya ga wani ya shigo cikin masallaci sai ya sai ya sallah amma yana cikin haka sai ya tuna da sai ya tuna da cewa riya ne to malam yaya wannan ibada ita riya takan zama ta shiga farkon aiki kuma ta kasance ta rufe har ƙarshen aiki a wani lokacin takan shiga ko dai farkon aiki amma ta je zuwa ƙarshe ba ko ta shiga daga tsakiya zuwa ƙarshe to ya danganta aikin wani iri ne domin akwai aiki wanda yake akhiruhu muta'alliqun bi awwalihi wa awwaluhu muta'alliqun bi akhirihi duk aikin da farkon sa yake da alaka da karshen sa to idan ya ta shiga wani bangare cikin sa ta rusa shi gaba ɗaya kenan kamar misali sallah raka a karshe tana da alaka ta farko ta farko tana da alaka ta karshe inda mutum zai raka wa'i guda uku masu kyau a raka a karshe sai ya yi ta mara kyau ga rashin kyan raka a karshe ya rushe na farko din misali ya yi abin da zai bayar da masa alwala a raka ta karshe ba a cewa tun da rakawoyi ukun farko ya yi cikakkiyar alwala yanzu sai a ya zo daidai ya alwala ta hudu kawai zai cika sallar ta warware gaba ɗayan ta amma idan mutum ya ware naira dubu biyar zai bayar da zakka ya bayar da guda uku da kyakkyawan niyya lokacin da zai bayar da dubu na hudu na biyar sai ya kasance ya tashi da ciki ta kaga da ya tashi da cikin wannan dubu guda biyun karshen ne banda guda ukun farko don kowane kaso da ya bayar ladabin kuɗi yana cin gashin kansa ne in ya inganta lalacewar ɗaya baya lalata shi amma sun kuwa lalacewar da ɓangarorin cikin ta yana haifar da lalacewar sauran ɓangarori ke don ka ta takaice dai abin da ka yi masarar ka shi ne wato abin ya shiga cikin ta kuma kai zama ka ture shi ibn hajar ya bayani a cikin littafin fatahul bari cewa idan ne ta shigo wa mutum ya yi kokarin ture ta ba ta ɗauki lokaci tare da shi ba to ana sa ran aikin sai na